Thank you. sakamakon wasan da aka buga na gasar cin kofin kalubale FA Cup na kasar Ingila na shekara 2017 zuwa 2018. United of Manchester ta doke kungiyar kwallon kafa ta Stockford County da kwallo ɗaya mai ban haushi sai Stafford Town ta sha kashi a hannun Cravoro Athletic da kwallo hudu da ɗaya. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Hull Town ta sha kashi ne a hannun estorok da kwallo biyu da ɗaya. Yayin da Gainsborough Trinity ta doke kungiyar kwallon kafa ta Lamington da kwallo biyu da babu. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Velirka Town ta lallasa Hungerford Town ne da kwallo shida da daya sai AFC Telford United ta doke Stratford Rangers da kwallo hudu da daya yayin da kungiyar kwallon kafa ta Ossie Town ta doke kungiyar kwallon kafa ta 1874 Northwich da kwallo daya mai ban haushi idan muka leka bangaren club da club kuwa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta real madrid zanadin zan ya ba da tabbacin cewa dan wasan gabansu dan kasar wales gary bell dan shekara 28 da haihuwa ya samu rauni a kafarsa a wasan da kungiyar ta yi da kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund na kasar jamus a wasan cin kofin zakarun nahiyar turai yofa champions league na shekara 2017 zuwa 2018 a wasan rukuni inda real madrid din ta lallasa borussia dortmund a gidanta da kwallo uku da nema inda ake sa tsammanin dan wasan sakamakon wannan rauni da ya samu ba zai samu daman fafata a wasanni da dama da za yi ba inda zai tafi jinyan har tsawon sati hudu dan wasan da ana sa ran ba zai buga wasan da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid za ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ba a wasan cin kofin zakarun nahiyar Turai na shekara 2017 zuwa 2018 a wasan rukuni zagaye na uku da kuma wasan da sa ta kasar kungiyar sa za ta yi da kasar Georgia da kuma wasan da kungiyar za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta kasar Iceland a gasar neman tikitin shiga cin kofin duniya na shekara 2018 18 da za a yi a kasar rasha idan muka dawo bangaren sai da sayarwa yan wasan kwallon kafa na duniya ko kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta sa fam miliyan 100 da saba'in da bakwai domin sayan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Harry Kane dan shekara 24 da haihuwa a watan Janairu mai zuwa. Daga bisani kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta ce tana da karfin gwiwa wajen ganin ta siyo dan wasan arsenal mai suna maxwell ozil ɗan shekara 28 da haihuwa da zaran ya kammala kontirakinsa a ƙungiyar ta arsenal a ƙarshen kakan wasan bana abin da ya sauka kenan daga nan dandalin voa huta lafiya